Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da tsaffin gwamnoni 'yan asalin jihar da ma mataimakansu da kuma waɗanda suka taɓa riƙe mukaman ministoci 'yan asalin jihar. Bayanai dai sun nuna cewar ganawar na da nasaba da yadda jihar ke fama da matsaloli iri-iri, kama daga matsalar tattalin arziki da kuma takun sakar da ke akwai a tsakanin jihar Niger da kuma gwamnatin Najeriya akan wasu wurare ko filaye da jihar Niger ta ce gwamnatin Abuja ta karɓe mata. da kuma uwa uba matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa na jihar Niger. daga cikin tsaffin gwamnonin da suka yi ganawar da gwamnan har da Dr. Ma'azu Babangida Aliyu da ke fuskantar shari'a a sakamakon tuhumar da ake yi masa na karkatar da wasu kudaden jihar a lokacin da yake mulki. Tsohon gwamnan jihar Katsina Kanal John Yahaya Madaki mai ritaya shine ne ya yi wa 'yan jaridu bayanin dalilin gudanar da wannan taro. Eh, abin da muka zo ganawa su na ɗaya state na state namu. yaya state namu how is it faring in the affairs of things in the federal republic of nigeria na biyu uh, economy tattalin arziki yaya za mu yi galvanizing waɗannan abubuwan kamar yanzu akwai areas na niger state da federal capital ta karɓe su me za mu yi a ba mu waɗannan areas ɗin kamar su dams da menene da sauransu ya za mu karɓe su bak. To kowane mataki suka ɗauka kan sha'anin tsaro da ya addabi jihar. Sha'anin tsaro mun tattauna amma sauran tattaunawa lokacin kwamiti nawa za mu tattauna fiye da wani. To sai dai a ɗaya gefen akwai masu fassara taron gwamnan da magabatansa da cewar al'amurra ne suka fara rikirkita gwamnan shi yasa ya fara neman madafa daga tsoffin gwamnonin. To amma masanin shari'a barista Tanko Muhammad Zakari ya ce gwamnan yana kan hanya. Shari'a ta ce duk yadda za ta yi ka ciyar da jihar duka a gaba kana da iko kai. Kuma ka bane hmm. kuma kana ce ka kira kowane ne ba da shawararsa yadda za a yi jihar ci gaba. Kuma Yana ganin cewa a matsayin su yanzu, su mutum boloni sun riga sun tsara wannan kujerar suna da cewa yadda za su ci gaba saboda ga matsalolin tsaro ko ta ko ina ya kira su Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.